Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Kamar yadda malamai ke bayani musulunci addini ne ɗan tsafta, kuma mukan ji suna faɗin wani hadisin da ke cewa lallai tsafta rabin imani ce. Haka kuma mun ji malamai na cewa warin bakin mai azumi abin ƙauna ne ga Allah da mala'iku, saboda ƙamshin shi ya hi na turaren miski. Sai dai kuma wasu mutane masu yawan gaske sun fahimci wannan bayani a baibai, sam ba sa wanke baki idan suna azumi. ta yadda warin bakinsa ke duka daga nesa. To da harin harko ga ra'ayoyin wasu akan wannan batu na tsaftar baki a lokacin azumi. Sunana Yusuf Sani Khalil daga nan Kano State gwal Local Government. Gaskiya ni dai ina gani wanke baki ga mai azumi da rana bai kamata ba. In dai mutum ba alwala zai ba sakamakon me zai kai mutum ya wanke bakin shi ana azumi zai iya kai mutum ga ya haɗe ruwan kuma uh, idan mutum ya haɗe ruwan zai iya karya azuminsa ga ganganci kenan kuma duk wanda ya karya azuminsa da gangan yana baligi ramuwa ta hau kansa na guda 60 wannan gaskiya bai kamata ba a ce mutum ya ringa kuskure bakinsa da azumi tunda ana alwala suna na awwal aminu sanka batu dai na wankin baki da rana a watan azumi gaskiya to ni dai tabari na bana aiwatar da irin wanke baki da rana saboda ina ganin kamar hakan zai iya yi wa ya karya azumi duk da naji wasu malaman da dama suna maganar cewa baya karya azumi to amma a gani na gurin kololuwar wanke bakin da gurin gurza wanke bakin za ta iya yi wa za a iya samun matsala shi yasa ni gaskiya da watan azumi bana kokarin wanke baki da safe ko kuma da rana karkari daɗi sai dai ina wanke baki bayan an sha ruwa daga an sha ruwa na yi alwalan magariba zan wanke baki sai kuma idan na tashi sahur da asuba nan ma na wanke baki haka nake aiwatarwa a duk tsayin watan ramadana. to gaskiya magana dai mai azumi kamata ya a ce ya kame wanke baki ga mai azumi gaskiya ba abu ne ba mai kyau gaskiya kamata ya a ce mai azumi ba abin da yake shiga cikin bakinsa har sai Allah ya sa ya sha ruwa tukwana in zai sha ruwa zai iya wanke bakin nashi amma in ne ba lokacin shan ruwa ba ne yayi gaskiya matsala ne a ce mai azumi ya saka ruwa ko wani aswaki a baki shi gaskiya Allah bai amince mutum ya sa komai ba ma'ana abin da ake ni da azumi ba ba wani abu da zai shiga a ka har sai in lokacin shan ruwa ne in dai sai kuma in kuskure ne amma dai da gangan kana ji kana gani gaskiya wannan Allah bai amince da wannan abu da mutane da yawa suke yi ba har makilin ma ni na gani da ido na wani na yi wannan lokaci na azumin ramadan musamman yadda ake ainihin fafata zafi a wasu wuraren ko kuma sassa musamman na nan arewacin najeriya gaskiya abu ne wanda ya kamata a yi taka tsantsan sosai sosai wajen wato wanke baki musamman da ruwa mai sanya irin wannan lokaci saboda komai zai iya faruwa duk da hakan ba ya saba wa addini ba ne kuma ba zai lalata mutum ta azumi ba amma dole ya yi taka tsantsan sosai domin gaskiya ni dai idan na kuskura ruwa a baki na musamman ma in ba lokacin alwala ba ni na wanke baki ko ma da menene eh, gaskiya ba na wanke baki da shi kawai ni dai lokacin alwala ne nake ainihin wato kuskurawa so ukun nan da wato addini ya koyar da mu na gode daga lawal ss malamai da dama sun yi tattauna a kai so amma mafi yanzu malamai suna ganin ciwon ba laifi ba ne idan mutum ya wanke bakin shi har dai in ba ruwa ya shaƙa ba ko kuma abin da yake amfani da shi ma'ana toothpaste din da yake amfani da shi ya shige masa ciki ba matsala so da haka babu wata illa a yin brush da rana ko da safi ko kafin a sha ruwa wannan shine a iya nawa ɗan karamin ilimin abin da na fahimta Ra'ayoyin wasu kenan akan tsaftar baki a lokacin azumi. Likitoci to sai kun daure malamai kuma sai kun tashi. Likitoci to sai kun daure malamai kuma sai kun tashi. Yo wa'azi komai daidai. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a slash aminiya trust ko twitter slash aminiya trust Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Kan na ga mutane sun fada su nemo na ƙaryar Estoma azumi ya zo. Ilisera, Ilisera, Olisa, ciwon alisa ciwon alisa ragam da ragam gem rangen gem kaga kato dai ya kai kato baya maganar alisa a ciki sai in azumi dai ya dannu ciwon alisa ciwon alisa da rana ya kwashi tuwo sosai amma baya azumi alisa ciwon alisa ciwon alisa Yanzu kuma kamar kowace Juma'a ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da tsarabar manyan labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau Juma'a. Da labarin labarinmu mai taken bayan shekara bakwai shin buhari ya cika alkawarin samar da tsaro mun tattaunawa ne da mutanen da suka fito daga sassan da matsatsa take addabar su mutanen arewa maso yamma sun ce su ga saukin da aka samu ba mutanen arewa maso gabas sun ce sun ga saukin sai kuma yan arewa da ke zaune a kudu su kuma suna zaman dardar sannan gwamnati kuma ta ce zaman tsaro suna kokari so kowanne an duba za a ga hujjojin da ya bayar labari na biyu kuma tuna baya ne tare da alhaji lema jibrilu wanda ya nuna takaici kan yadda son kuɗi ya ɓata zamantakewar mu da zukatan ya kuma yi bayanin irin gwagwarmayar da ya sha a rayuwa daga makaranta har zuwa matsayin da Allah ya kai shi a yanzu akwai kuma labarin da ya ce karancin ruwan sha ya jefa kanawa a cikin kunci akwai kuma matashin da ya kashe yara tara don yayi tsafi da su a jihar Taraba sai kuma wani nazari mai take makomar siyasar kwankwaso bayan ficewarsa daga pdp da kuma yankurin watsin da jami'ar pdp ke yi da tsarin karba-karba akwai kuma hira da aka yi da fitaccen dan fim din nan da ake kira da bauta baita na shirin kwanci inda ya bayyana cewa ya tsallake mutuwa har sau biyu saboda fim sannan akwai filin a gani ya kurji inda muka ɗauko hotunan wasu muhimman abubuwa da suka faru a ƙasa kuma waɗansu masu ban sha'awa sai kuma wanda ya farke cikinsa saboda talauci sai kuma akwai mutumin da yake noman kwakwar manja da kiwon dodon koɗi a kano sai faɗin da ya sa ya fara waɗannan abubuwa idan muka ji ƙasashen waje kuma mun yi babban labarinmu ne kan garuruwan saudiya da ake samun tanzarar awa ɗaya da rabi yayin buɗe baki wato tsakanin gari da garin ya kai bambancin kilomita wajen dubu biyu da wani abu sai kuma an yarda mutum dubu ɗari biyar wato rabin miliyan su ziyarci raudar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Ramadan din nan sai kuma zargin da shugaban Amurka ya yi wa Putin na Rasha da aikata laifukan yaƙi sai faduwar kudin kasar ghana da ake kira cd wanda ta zawo watsa da ruwan leda da aka ce ana sayar da jakar yanzu akan wajen naira dari biyar da wani abu sannan akwai wani rahoto da ya ce mutanen afirka miliyan talatin da takwas su fuskanci ko za su haɗu da tsananin yunwa a wannan shekara idan muka kuma al'ajabi kuma wata mabaraciya ce aka kama ta da eh, naira ɗaya har naira miliyan goma sha uku sai kuma wani mai caɓa ado da zinarin da ya kai kilo biyu lambar mota sama da ruwan zinari a kai sannan akwai wata kasuwar hada-hada naman kare da matattun dabbobi da kuma barayin da suka maido da awakin da suka sace don muka koma bangaren wasanni kuma mun yi nazarin wasanni goma sha hudu barcelona ta yi a jere ba tare da an doke ta ba sai kuma yadda kasuwar yan kwallo take gudana a yanzu waɗannan suna daga cikin labaranmu na wannan mako An gaida Salihu Makera editan jaridar Aminiya da fatan kowanku zai garzaya mallaki tashi jaridar ta Aminiya ya karanta ya sha labari. To domin mu ƙara ma junanmu ilimi da faɗakar da junanmu da kuma ƙara fahimtar hadisin da ke magana akan matsayin warin bakin mai azumi a wurin Allah, na tuntuɓi masana addinin Islama Sheikh Dr. Ahmad Bello wanda ya mana bayani gamsashi. Hadisi ne tabbatacce kwarin bakin mai azumi a wurin mala'iku ko wurin Allah subhanahu ya fi miski abin da kamshi amma abin da kenan wannan ba ishara ba ne akan cewa mutum ba zai kula da bakinsa ba an fahimta ko manzo da sahabbai duk suna abin da asawaki suna goge bakin su lokacin azumi shi abin da warin baki din Allah hakika ba daga cikin baki yake zo ba daga can cikin yan hanji ne saboda ta su daga abinci daga can warin yake yake tasowa Yawwa, Malam, amma idan muka lura za mu ga wasu kamar sun yi wannan hadisi ba haguwa fahimta. sun fahimci cewa kawai a bar baki haka kazam kazam da kazam ta baki ya wari ya da kima a shi abin jan jan hankali a hadisin ba yana nufin mutum ya watsi da tsaftar bakinsa ba ne ba abin da ake ne abin da eh, eh, wannan abu ya taso daga ibada ne turare na suke ana shafa shi ne domin duniya don mutum ya ji kamshi wannan ko abin nan wani kamshi ne wanda ya wari ne asalinsa ibada ce a wurin Allah shi ne mafifici akan wannan eh, abin nan feleke da ake da turare a bayan abin a bayan kasa amma ba manufar hadisi kin ba mutum kada ya kula da bakinsa kuma ka yadda ko da mutum ya kula da bakin nasa wannan wari da sa ke ba zai kawo ba saboda daga can cikin ciki ne yake tahowa idan abin eh, uwar hanji ta wofinta daga abinci wato shi kenan sai wari ya rika tasowa wanda shi ne zai zo abu na wurin baki muhimmanci asawaki akwai hadisi wanda zo sallar alaihi sama ke nuna cewa da ba don gudun kada ya tsananta ga sa ba da ya yi umarni gare su su ringa yin asawaki a kowace lokacin sallah duk lokacin za a yi sallah to asawaki so biyar an fahimta ko mm. wanda ya nuna cewa wanda ba wajibi ne ba amma ya zama musahabi ne mutum ya yi asawaki domin ya tsabtace bakinsa farkon abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke idan ya shiga gidansa shine ya yi asawaki ya tsaftace bakinsa domin zai ya da iyalinsa wannan abu ne wanda ya kamata mutum ya kula da shi ya kuma abin da tsare a matsayinsa na addini wanka da ake na juma'a ai dan kada mutum ya tafi da wari ne ya zama abin kyama ga mutane eh, amma aka shigo da shi cikin addini ya zama addini ne mutum ke yi mutum ya kula da kanshi ya tsaftace kansa ya shiga cikin jama'a ya zama abin sha'awa ba abin kyama ba wannan yana cikin addini mutum ya kula da bakinsa To malam wata nasiha gare ka zuwa ga masu sauraron mu da ke cikin yanayin azumi yanzu haka. Su nemi bayani daga malamai su saurari abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi na kula da bakinsa da abin da sahabbansa suke yi na kula da bakinsa duk lokacin da suke yin azumi. Wannan hadisi ba hujja ba ce ba mutum ya watsi da abin da bakinsa ya ce ba zai kula da shi ba. Mutum zai iya ka kokarinsa ya kawar da wannan wari gwargwadon hali. Masanin addinin Islama kenan Sheikh Dr. Ahmad Bello daga Katsina. da kuma bayanin Sheikh Dr. Ahmad Bello daga Katsina muka karkare shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aikina Muhammad Awal Suleiman ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.